وصلى الله على النبي الكريم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا لاربا قوم قوة رمضانا hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Makka zuwa Madina shekara 1437 wanda yi daidai da sha hudu ga watan shidda na miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam shekara dubu biyu da sha shidda muna a wannan masallacin jimu'a na aliyu magatakarda domin ci gaba da saurarin tafsirin alkur'ani na diya utawil na malam abdullahi wanda malaminmu malam ahmad umar helele ke jagoranta yayin da alaramma Hussein haya ke jan baki muna fata Allah subhanahu wata'ala ya azzita fahimta abinda za a karantar da mu shi kuma malam Allah ya shige mai gaba ya bashi nasara Allah bismillah masu da ya can suna mutaba su sun ka faɗi ni ban taba gani ba ne ba da suna sa abu guda masu masu bayani ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هي su kafirai masu musun tashin alkiyama suka ce ita rayuwa bata zamba illa hayatu na duniya illa wannan rayuwa ta mata ta duniya kawai babu wata rayuwa kuma a lahira da za a sake tayar da mutane allamiru lamirin gana hiya ita itawa ya ce to lima a hudun zashini na abu ne da an ka saba da shi hankali ya san abin da ake magana kai ne dama muna magana akan tayar da mutane bayan sun mutu cewa a ya idukun annakun izamittum wa kuntum turaban wa izaman annakum mukhrajun yanayi muku alƙawalin cewa bayan kun mutu kun zama turɗa kun koma ƙasa wai ku za a koma fitar da ku daga cikin ƙasa haihata haihata limatu ado to tun da an san magana alkiyama ake yi da tashi to hiya kenan lamiri na rayuwa ne ba wata rayuwa illa hayatu na duniya illa rayuwar mu ta duniya zihini ya san haka tunani na kawo shi don an yi magana kan shi adala anhu ya karkace daga ambaton hayatu din hazaran an takarari don gudun kada a kwankoma in yace inil hayatu illa hayatu na duniya hayatu ta zo so Ya ce in hiya illa hayatu na duniya ba wata rayuwa in ba rayuwar mu ta duniya ba na mutu wa na haya muna mutuwa muna rayuwa muna kama cewa 'ya'yanmu na tashi shi ke bi hayati amna ina da harayuwar ƴaƴanmu amma wani tashi na alkiyama babu ai ya mutu ba'al na wa yuladu ba'al iyaka nan duniya na sashe su mutu a haihi sashi au ko kuma fihi taqdimun wa ta'khirun ciki akwai taqdimi da tahiri na haya wa na mutu na sai an ka ce na mutu wa haya dan in sun ce na mutu wa haya muna mutuwa muna rayuwa rayuwa ta zo bayan mutuwa to ko dai su za a raya bayan sun mutu ko ko da sun ka mutu ɗayan su suka rayu yace akwai ƙadimi da ta'ahiri muna ka rayuwa sannan mu mutu dunnan na kawai la halatan ta'qalu suwa kuma ba wani hali da ake fahimta kuma bayan waɗanga biyu bayan mun rayu mun mutu ba wani abu da zai biyo qaddama mauta ya gabatar da mutuwa ya ce na mutu wa na haya ba don sun yarda da ana rayuwa bayan mutuwa ba li'annahu mazannatun raibi saboda dai dama shine abin da ake zaton kwankwanto wa ma na hannu bi mabusina mu ba mu zan waɗanda ake tayarwa ba bayan mun mutu kama yas'amu hudun au salihu kama yadda hudu da salihu ke riyawa saboda akwai sabanin da malaman tafsiri ke yi cewa samudawa ake magana nan ko adawa to an ce adawa ake magana to adawa hudu a annabinsu shi na suke karyatawa da cewa wa ma na hannu bi mabuse mu ba mu zan waɗanda ake tayarwa ba kama yas'amu hudun kama yadda hudu ke riyawa in ko an ce da samudawa ake to sun karyata su salihu don salihu a annabinsu to saɓanin nan da malaman tafsiri ke yi shine ke gudanar hannan kama ya zama hudun au salihu kama yadda hudu karyawa in an ce da adawa ake magana ko ko yadda salihu karyawa in an ce samudu ne إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين إن هو شي بيزنبا ai ma hazar rasulu wannan manzon bai zamba illa rajulun hace mutum ne iftara da ya kiri kaziban ƙarya الله ga shi ma yadda ihi ga abin gada yake da awamin irsalihi na cewa an aiko shi wa fi ma ya idona da kuma abin da yake muna alkawali min alba'as na tashi ƙarya yake yi ba wanda ya aiko shi kuma ba wanda ya gaya mai haka wa ma na hannu lahu bi mu'minin mu ba mu zan masu imani da shi ba fi zalika ga haka yau ban ko ɗaya rana ba radda za mu gazgata shi قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين قال sai shi annabin nasu hudu in an ce aduni ko salihu in an ce samudu ne ya ce rabbin surni ya ubangiji na ka taimakan alaihim a kansu wanta kimli min ka azabta su saboda ne ƙaryatawa kada suke yi min bima ne saboda sun karyata ni bi sababi takazzibuhum iyaya saboda karyata wa suni aw badilhu ko ko ba'un matsurin badali ne Allah ka azabta suka taimake ni madadin karyatawa da suka yi ka canza min bakin cikin karyatawa da farin ciki na hallaka su domin in an ka hallaka makiyinka za ka yi farin ciki to sadda ko aka karyata ka kana akan gaskiya za ka yi bakin ciki to Allah ka canza min bakin cikin karyatawa da farin cikin hallaka su ala sai Allah ce amma qalilin nan kaɗan ba da daɗewa ba min zamani dan lokaci kaɗan ma ga silata ta litauki da ma'anar ƙilla don ta ƙarfafa ma'anar ƙaramcin amma ƙalilin nan kaɗan kwarai au na kiratun mausufa ko ko na kirata wadda an ka sifanta amma daga wani abu ƙalilin dan kaɗan la yusbihunna za su kasance ko za su wayi gari ana amfani da asbaha kamar yadda kuka sani ya kuwa kanata ana cewa sai ba shi an waye gari ana nufin wai lamari ya kasance yanzu an waye gari ba shi na ba ma'ana hali ya kasance haka to tunda asbaha ya kuwa kanata ana iya fassara ta la yusbihunna za su kasance ko ko za su waye gari na dinina suna masu dana sani ayyasiranna za su kasance masu da na sani ala takazibi akan karyatawa da suke wa manzon nasu idza ayanul azaba idan suka ga azaba hina la yanfa'uhum nadam za su yi da na sani sadda da na sani bai amfani dan nan duniya addare ka yi da na sani dan da na sani na cikin sharuɗan tuba amma da na sani bayan azaba ta zo ai kaga ba tuba bane domin tuba cikin takalifi shi kuma takalifi ya ɗauku nan na duniya ake tunawa a gyara gyara wata ya amfani فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غفاء فبعدا للقوم الظالمين to da sadda azaba ta taho da sadda ta kusato da lahira duka ɗaya ne nan da aka ce za su waye gari suna masu da na sani lokacin da azaba ta zo dama sharaɗi uku ne in an mutu in an kai je rigara in azaba ta riga ta zo duk waɗanga wurare ba amsa ba da haka ce za su waye gari suna masu da na sani in sun mutu can lahira sun kaza azaba da na sanin su bai amfani in kuma nan duniya azabar ta zo sai da sun ka kaza ta far musu sun ka ce sun duba, ba ta amfani in sun kai giri gara don in mutum ya yi kusa mutuwa akwai wasu 'yan amfasu sheda 'yan kwarorin sheda in sun ka rage za a gwada mun mutum makoma ta to nan ne za ka ga wani ya cika cikin bushara ya ga makoma mai kyau haga wani na ta hargowa ya ga inda za a koma to dun nan tuba bai amfani don an kai giri gara kenan ba aka zata musu saiha sai tsawa ta kama su sai hata jibril jibril ya yi tsawa alaihi salamu fa halaku duk suka halaka wala dalalata lisai hata ala annal qauma qaumu salih wannan cewa an yi musu tsawa bai zama dalili ga cewa mutanen salihu ne ba wai adawa bane don su adawa da iska aka halaka su kamar yadda ya gabata dabari ya faɗi wannan yace hum samudu su samudawa ne qaumu salihin li zikirin sai haka fi azabi saboda ambaton tsawa a cikin azabta su su kuma samuda mutanen salihu su an kawa tsawa adawa da iska an ka halaka su shine nan kuma mala yace ba zai zama dalili ba bai wa kabari rabbi ba tun can sai da ya kawo nan inda maganar tsawa take yace wannan baya zama dalili ga cewa wai samudawa ne don an ambaci tsawa lijawazi saboda akwai yiwuwa ko halattuwa an ya kuna ma'ar rihi sai hatu jibril iskan nan da an ka halaka adawa da shi ai yana yi wa haɗe yake da tsawa ta jibril alaihi salam tagaliza lil azabi don kamrar azabar tana iya zama din wakila an ce arada bis saiha abinda ake nihi nan da tsawat al halaka halaka ka kauli sha'iri kamar inda mawaki ke cewa ta zamanu bi ali bi ali bar maka ga mutanen bar maka sayhatan tsawa har da suka faɗi alal azqani bisa ga habobin su jicce li don tsananin wannan tsawa to nan da yana nufin halaka ba waccan tsawa ta sama ba hala kaunar sayha alhalin kasancewa ita tsawan nan ka'inatan bil haqqi wadda ta kasance da gaskiya ay bil wajhi sabiti da fuska wadda a ta ba wai ta ba da tsoro ba kawai ko kuma ta barazana ba a'a da gaske Allah allazi la dafi alahu wanda ba mai iya tunkuɗe shi aw bil adali ko ko abin da aka nufi bil haqqi Allah bai zalunce su ba yayi musu adalci da adalci min Allah aw bil wa'di sirki ko ko saboda alƙawali na gaskiya da an kawa manzon su cewa za a agazai a kansu shi yasa aka hallaka su waja'alnahum gusa'an muka sanya su suka zama tumbuka wannan Hausa ban sani ba ko kowa na gane tumbuka yayi waɗanda ruwa ka ɗaukowa hamila saili abinda magudanar ruwa ke ɗaukowa na yayi wanda yan ruwan sun ka jaye sai kaga shi ko ya ratse gefe to sai suka zama tumbuka shabba hahun bihi ya kamanta su da shi hilbala'i bala'i ga bala'i wa tafarruqil asali da warwacewa asali wal huruj an haddil intifa'i da kuma hita daga haddin amfani ita tumbuka ko mai hasa wuta bai datta ba ta yayi don kasa ta da kamurza za ga ta koma kasa ruwa da ƙasa sun shiga cikin ta ta garwaye da su to haka suka koma tumbuka wajen warwacewa da hallaka da kuma hita daga amfani wa huwa ka qaulil arabi kamar yadda laraba ke cewa salabi hilwadi in mutum ya halaka sai cewa ne ai magudanar ruwa ta guce da shi hmm. teku ta ja shi fabu'udan nisanta daga rahama ya tabbata lil qaumin zalimi ga mutane azzalimai wannan addu'a ne aka yi akan su Allah ya nisanta su daga rahama ta du'a'un alaihim lil ihanati wal istihfafi addu'a ce aka yi musu ta walakantawa da kaskasta su wa huwa min al mazdari wannan yana daga cikin mazdari shi bu'udan allazi yajibu hasu nasibiha wanda wajibi ne a shahi wanda ya mata nasba wallamu lamun nan na lil qaumiz zalimin li bayani don bayanin man iya alaihi wanda an kawa mugunya addu'a bil bu'udi da nisantar sune mutane azalimai wa yahtamilu al ihbara kuma yana daukar ba addu'a bace ba da labari na an kai na cewa sun kasance tumbuka nisanta daga rahama ta tabbatar musu wa wal zahiri maulai alamin him kawo zahirin suna wurin lamirin su litta alili don a illanta maimakon a ce fa bu'udan lahu nisan ta tabbata musu sai aka ce lil qaumin zalimina dan me don a illanta wace illa ta sa an ka nisanta su daga rahama kasancewa su azzalimai ثم أن أنشأنا من بعدهم قروننا آخرين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين sannan muka ƙaƙa wasu tsara na daban bayansu umuman wasu al'ummomi fi azminatin shatta a cikin zamunna daban-daban don Allah yadda yake da iko da hallaka su kuma haka nan yana da iko da canza wasu wurinsu ba empty duniya za ta zama ba kamar yadda kai in ka hasala ka saki matar ka nan daki ya zan kango to shi Allah bai halaka su sai ƙaƙa wasu mutane suka zama a wurinsu bai bar duniya empty ba nuna cewa zai ba ba ta bukata da ake da ita da su ko yaushe ana iya musanya su da wasu kamar yadda ake iya halaka su kai tsaye muka kaka wasu tsararraki na daban bayan su wa maman wasu al'ummomi fi azminatin shatta a cikin zamuna daban-daban ka kaumi salihin kamar mutanen salihu wa ludin da mutanen lud wa shu'aibin da mutanen shu'aib ما تسبق من أمة نجلها وما يستاخرون ما تسبق من أمة أجلها wata al'umma ba za ta riga ajalinta ba alaka saratul quruni akan yawan tsarin rakin tare da zama al'ummomin masu yawa ba za a ce kai ku daga waɗanda su samu inda sun ka zauna ba Ko wace al'umma sai ta cimma lokacin da aka ɗiban mata sannan komi ta yi komi sabonta ba za ta riga ajalinta ba wa ma yasta'khiruna kuma ba su jinkirta daga lokacin in yayi a ce lokaci kan yayi amma ba a wada waɗancan musuwa da zowa zuwa ba ko ko Allah bai wada yin wata tsara ba sai ku dan dakanta Oh, babu haka babu kuma ku daga waɗanda su zamna don Allah mai iko na ga komai kuma yana da sani akan komai ya san abin da duniyar ka ɗauka na mutane ba tare da wani conjunction ba sannan kuma ya san adadin da ya kamata a jaye da lokacin da ya kamata ya tafi da sadda kuma shi mai tahowa lokaci ne na tahowa yi an tsara abubuwa yanzu ga ma makarantun ne in ka diba ba za ka ga 'yan makaranta suna jiran kuku hito aji su shiga ba saboda an ce karfe tara zuwa goma ko adda ajin ga wani da wani su adda shi sha ɗaya zuwa sha saboda da ga aji zuwa 'yan kaɗan ga mutane zai yawa amma kowace awa akwai waɗanda adda shi to in mutum na iya tsara haka me kake gani ga tsarin da Allah ya ga mutane ya zaman su na duniya ba za a samu matsala ba daga wanda ya shirya wa ma runa, kuma ba su jinkirta anil waqtil muqaddari daga lokacin da aka kaddara musu wa min dinga cewa min ummatin za'idatun qarita lil istigraqi don nutsewa gaba ɗaya ba wata al'umma gaba ɗaya ko wace iri wadda za ta rage ajalinta wa zakkaran lamira yayi taskiri ga lamiri ya mai sai namiji bayan kuma mun san ummatu macita kuma ya faro da zamanta mace ya kawo lamiri na mu'annasi ya ce ajalaha amma nan sai ce wa ma yasta'khiruna ba za su jinkirta bayan mai su mazaji to yayi haka ne ri'ayatan lil ma'ana saboda tsare ma'ana ba da ta'anisihi bayan can harko yayi mai ta'anisi ya ce ajalaha to ai da ma ma'ana jama'a ko al'umma mutane to yanzu an lura da mutane an yi jami'i an ce ba su jinkirta ba a ce ba ta jinkirta ba ita al'umma ta ce ba su jinkirtar lokacinsu don dama ummatu na da ma'ana ƙaun ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا رسلنا تترى sannan muka aiko manzanninmu jere da juna bila tanwinin an karanta ba da tanwini ba ta tara lil jamhuri ga mafi yawan makaranta haka suka karanta wabihi an karanta da tanwini ta limni kasirin wa abi amrin da imna kasirin da abi amrin sun karanta na rusula na ta tara ala annal alifa lil ilhaki, bisa ga cewa alihin nan na ilhaki ne ai tabi'ina suna bai da juna sun riski juna bai na kulli isnaini zamanin ɗawai. amma tsakanin ko waɗanne jama'a biyu akwai lokaci mai tsawo tsakanin wanga manzon da wanga wata ubadalun min alwawi ta unga badali ne daga wawu li'annahu min almuwatara don daga muwatara na tawaturi mutawatiri kaga akwai wawun nan to amma nan alifin ya ta'un ta zamba dali daga wawu wahiyal mutaba'a bainal ashiya'i shine biyar juna tsakanin abubuwa ma kullama a ummatan rasuluha duk sadda manzon al'umma ya zo mata bita haƙiƙil hamza ta ni, da tabbatar da hamza biyu a ummatan a ummatan da hamza ja'a da ta ummatu duk ana tabbatar da su wata silin saniya kuma ana tasilin ta biyu baina hawa baina alwawu tsakanin hamza da wau kullama ja'a ummatan rasuluha kazzabu ala usulil qurra bisa ga asalin makaranta al-ma'rufa wadda an ka sani duk sadda manzo ya zo ma al'umma kazzabu sai su karyata shi alafa ya jingina a rusula manzanni ma'al irsali tare da aikowar ilal mursali zuwa ga mai aikowa can sai ya ce rusulana saboda ni don ya ambaci aikowa arsalna rusulana mun aiku manzanninmu can ya jingina manzanni da aikowa garai amma nan ya ce kullama ja a ummatan rasuluha yanzu ya jingina manzo ga al'umma duk sadda manzon al'umma ya zo mata bai ce manzon mu ba an gane hmm. ya raba manzanni tare da aikowa zuwa ga shi mai aikowa litta sharifi don ɗaukaka cewa su ha manzanni na na Allah ya a ce manzannin ku. wa ma'almaji amma wajen zuwa na ja'a ummatan sai ce rasuluha ilal mursal ilaihim sai jingina su zuwa ga waɗanda an ka aiko su zuwa gare su lil mulabasa saboda suna da cuɗanya da su hulɗan nan da ta haɗa na gare su an ka aiko su shi yasa aka ce manzonta ita al'umma li'anna al-irsala domin aikowa allazi huwa mabda'ul amri wanda shi a farkon lamari minhu daga Allah wal maji shi ko zuwa allazi huwa muntahahu wanda shi a ƙarshen al'amarin ilaihim zuwa ga al'umma ne. don haka wajen zuwa ya ce manzonta wajen aikowa ya ce manzon don aikowa daggarai ne amma zuwa zuwa gare su ne muka bi yadda sashen su sashe fil ihlaki ga halaka su al'ummomin da suka karya ta manzanni yadda muka halaka mutanen nuhu haka muka halaka mutanen hudu haka muka halaka mutanen salihu haka muka halaka mutanen shu'aibu haka muka halaka mutanen ludu ko waɗanni al'umma mun halaka su da zaran sun karya ta manzansu shi an mun bi da sashen su sashe. kamar yadda manzannin da suka biyo juna ga ida manzanci su ma al'ummomin da ke karyata su sun bi juna ga hallaka su lan yabqa minhum ba abin da ya rage gare su illa hikayatun sai dai hikayoyi kawai ya maru biha da aka hira da su wa huwa ismu jam'in lil hadith sunan jam'ina na labari ahadisa labarai aw jam'u uhdusa ko ko jam'u uhdusa ne wa hiya ma yatahaddasu biha talahiya shi ahira ko gatana abinda ake bada labari don a shagaltu a yi wasa a ji daɗi mun nisanta su daga gidan na duniya saboda sun karyata manzannin wanda ya gina gidan ya azarsu kamata ya yi in kare na mutum kawo lakanta shi kabar mai wuri ne don haka yayin da suka ta karyata mu muka nisanta su daga gidajensu mu muka kakkaɓe su daga duniya sannan kuma can za su iske azaba sai shi ɗo can ma'ana ta an nisanta su daga rahama kaga nisantawa ne kai a yi nesa da shi wanda ya ƙila da biyu ya kamata ya zama kusa haka da aka yi musu nisanta ya tabbata ga mutanen da ba su imani ma'ana hallakawa don ana fassara halaka nisa don wanda ya halaka ya yi nisa kamar yadda ƙata ba ana ce aiwa da yi nisa ma'ana bai jin shira nisanta daga rahama ko kuma daga duniya hallakawa kenan ya tabbata ga mutanen da ba su imani ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين ثم أرسلنا موسى سنة مكأيك موسى وأخاه لدنقواني هارون بآياتنا دا آيوي مترى وسلطان مبين da kuma hujja bayyananna ai burhanin dalili mubinin mai bayani wa huwa al-asa ita ce sandar da yazo da ita abradaha ya kadaita ta nan da ambato dan don zamanta a azama hima shi girma mu'ujizojin da Musa ya zo da su sanda ita ababban ta tashi au huwal ayat ko ko ayoyin su as-sultanu mubin wal aqaf sai yazan an adabta bi itibari sifati lura da sihohi don abinda an ka sani ba a adabta abu ga kai ne bai yiwa ka ce zaidun da zaidu kuma duk kana zaidu guda sai dai in zaidu biyu don haka cewa mun aiko shi bi ayatina a koma cewa wa sultanin to shi ya nuna sultanu kenan wani abu na da bambancin waɗancan ayoyi ce a'a yana yiwa su ayoyin su a sultan sai ya zan adafin lura da sifa ne ka ka ce zaidu ya zo kuma mai hankali to hayyo zaidun na an mai hankali saboda tana sifa aka adabta. adafu sifati ne ba adafu wasu mutane daban ba ko kuma wani abu daban har yau dai abin nan gudana illa sifar da agarai da ta wuce guda ita aka adabta guda a kan guda domin aiko shi da hujja na ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da kuma manya-manyan 'yan majalisa ta don an ce mala'u sai waɗanda an masu girma ba ko waɗanda mutane sai an ce hu mutanen ka kawai amma mala'u kan to wannan a sharafu ƙaumi maɗaukaka cikin mutanen nashi to ai hadda talakawa akwai me yasa ya kebe mala'u shine ce hassahun bi zikiri ya kebe su da ambato annar ra'aya don su talakawa a taba'un mabiyana da inda guguwa ta buga iska ta hudu da su yasa bai ambace su bai ambace mala'u madaukaka kabaru sababin haka zaman maɗaukaka ne shi yasa suka yi girman kai anil imani biha daga imani da ayoyin wabillahi kuma suka ki imani da Allah anil imani biha ko bihima bihima in an ce bihima shi musa kenan da harun biha ayoyin da suka zo da su wa kanu qauman aliyin sun zan mutane ne madaukaka ma'ana masu girman kai nan madaukaka ba na yabo bane kamar ana magana ta sha ah, wani ai ka san wani babbana ma'ana yaka ganin kai ne ko mu takadduri da ba yabo na ba ka san wani ai manya na to ali na manya na madaukaka ai mu takadduri da ba su girman kai auzawi izzin wa sharafin ko ku a'a suna dai ma da girman kuma suna da ɗaukaka tun daga mulki suna da shi a cikin ƙasa kuma ga dukiya min alautun rajula daga alautun rajula ne ga lantu gunarin jaye shi fil uluwi ga ɗaukaka aw min aliya ko daga aliya ne bil kasar da kisra wa alal wajhain amma duk dai bisa ga huskokin biyu da alaya alu da aliya ya ala wa huwa jarin majara illatul istikbari duk dai yana gudana magudana illar da tassa suka yi girman kai shine zaman su marin jaya ko kuma zaman su madaukaka wa ala tafsir al-awwali in an dauka bisa ga tafsirin harko na alaya alu to wa huwa min alafil ard wannan kuma qira'at ta saba zuwa ko ba nan ba inna fir'auna la alafil ard lalle fir'auna ya dauka cikin kasa to bisa ga wannan takabbara ai kanu kauman sun zan mutane waɗanda da abuhun ɗabi'a su su'ar takabburu girman kai awil ma'ana ko ko abinda aka nuhi da alina ahirina waɗanda suka rinjaye bani isra'ila sun yi denomination din su bi zulmi da zalunci fa kanu kauman zalimina sun zama mutane azzalimai kenan ɗaukaka ba wai ta gaskiya ba ce ta hin ƙarfi ta da zalunci فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فقالوا فبسبب ألوهم wannan fa'un ta sababi ce sababin zaman su maɗaukaka kalu sai suka ce anuminu li basharai yanzu mu ka imani ga wasu mutane biyu sannan bashara yayi yi tasniya ga basharu gashi ko basharu jinsi na na mutum gaba dai albashar taliki an adam gaba ɗaya ma an ce basharai ne ya yi tazniya ta yi annahu yi ɗalaƙulil wahidi don shi basharu ana saki ne ga mutum guda kama yi ɗalakulil jam'i kama yadda ake saki ne ga taro muna imani ga wasu mutane biyu misali na da a irin mu lam yi sannin misali shi misali bai mai misali ba bai tazniya ya ce li basharai ni misilai na misilai ki a tazniya ta bai ce haka ba sai ce misalna lam yusanni bai yi tasniya ya biyon ta almasala ba Hu domin shi fi hukumin masdari ce masdari da rai wani haka ta wali tasniya ta yi don kuma kyama kada tasniya biyu su jeru ba Sharaini, misilaina tasniya biyu jeru babu komi tsakaninsu wannan yana da nauyi ga ka'idar larabci ba a son kauli ko ya yi nauyi wa qaumuhuma wannan jumla ta halita wawun nan wawul halin wa qaumuhuma alhalin da kuma suke son mu bi su cikin wannan hali na cewa mutanen su na masu bauta na lana gare mu gashi ma talakawan mu ne sun hito cikin bani isra'ila mu kuma kibdawa ne mu ke mallaka bani isra'ila bani isra'ila bayan mu na suna bautar da bani isra'ila amma akan zalunci ba don wai sun hi bani isra'ila asali ba saboda dai an dan ara musu lokaci sun rinjaya a kansu suna bautar da su to wannan hujja suka bai ya za mu imani ga wasu 'yan kwarorin mutane guda biyu irin mu ba mala'iki ba ba aljani ba ba rafani ba mutum ordinary irin mu kuma alhalin da yake kuma mutane su ma bayan mu ne mu masu ɗa'a gare mu una masu kankan da kai فكذبوهما فكانوا من المهلكين فكذبوهما سكا قرية موسى harun فكانوا سببا قرية su sai suka zan min al na cikin waɗanda aka halaka bil garak da nutse su hiba haril qulzam cikin gulbin qulzam ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ولقد آتينا موسى الكتاب الله ce lalle wallahi mun ba Musa littahi at-taurata at-taura ba'da ihlakihim bayan an halaka su bayan an halaka Fir'auna da mutanensa kaga an canza wata gwamnati sabuwa akwai buƙatar wani tsarin mulki da za a amfani da shi ga sabuwar gwamnatin sai muka ce musa ya zo ya karɓa a taura littafi daga allah na tsare-tsare da dokokin da sabuwar gwamnati za ta aiki da su ta musulunci la'allahun ko yakan yi su ai ƙaumahu mutanen musa bani isra'ila la fir'auna ba wai fir'auna da ƙaumahu da mutanen shi ba li'anna taurata don ita a taura nuzula an sabkar da ita ba da halakihim bayan halaka su don haka cewa la'allahun ko yakan yi su ba ana nufin fir'auna da mutanen ba a'a su dai banin isra'ila domin bayan an hallaka fir'auna da ke azabta su sai kuma suka dawo kasan dan adam sai suka butulce sun ka koma suna akka hiran kuma yanzu mun ba Musa littafi na attaura bayan halaka fir'auna da kibdawa mutanensa ko yakan yi su bani isra'ila mutanen Musa ko ya hata duna za su shirya bihi da littafin min ad-dalalati daga bata وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ƙisar domin ƙisasun ƙur'aniya ƙisoshin ƙur'ani suna tafiya ko ina daidai da munasaba da abin da suke ba nan bai ɗauku maganar tun haihuwa musa ba da renon da fir'auna ya yi mai da tafiya ta zuwa madayana da kiyon da ya yi da dawowa da kashe baƙi da komi duk wannan bai taso ba ana dai son a ba annabi sallallahu alaihi wasallama labari cewa ba kai a farkon wanda aka karyata ba manzannin da suka gabace ka an karyata su kuma waɗanda suka karyata su ba su sha da daɗi ba an hallaka su shi da yake son a gwadi don haka aka takaice kissa aka tare ta don ta ba da labarin abin da aka son ta bai anan ba mun ba ta yi munasaba da wai dukkanin tsawon ta ba shi ba a tsawaita ta ba waje alna ibna maryama yanzu mun kare da musa don kissa ta ta karantar da abin da ake bukata ga wurin mun sanya isa dan maryam wa ummahu da uwa ta ayatan aya bai ce aya kai ne ba ga su su biyu saboda dukkan su aya guda suka gwadi shi dai an haifai babu uba ita ko ta haihu babu miji kaga aya guda ce mun sanya isa dan maryam da uwa ta aya dalata mai dalili ala kamalil qudrati ga cikar ikon Allah wal ilmi da saninsa abradal ayata ya ɗayanta ayar bai tasniya ba li iradati ma ta'allaqa bihima domin nihin abin da yayi alaka da su biyu min ta hina haihuwa ta ga gairi fahalin ba tare da wani miji ba fahalu da asali karo na dabbobi karo na shanu amma sai aka aro shi ga namiji don shi ma karo na cikin mutane tun da ma'anar barbara ake babu miji wanda ya bita kaga ya zan fahimta fal ayatu amrun wahid kaga ayat duk al'amari guda ne don haka ba sai an yi tasniyar ta zanju ba mulafin ilayhi ma wanda an karaba zuwa gare su suju awil murad ko ko abin da aka nuhi ja'alna mun sanya ibnu maryama ayatan mun sanya shi aya min al-kalami na maganar da yake hilma hadi cikin ragga ne na goyo tun shi na jariri wa gairi zalika da wannan wannan wa ummuhu mun sanya uwa ta ayatan ita ma wata aya min wiladatihi na haihuwa ta ban gaira masisin ba tare da wani namiji da ya taba ta ba fa huzifatil ula sai an ka shahi ta farko li dalalati saniya saboda dalilin da ta biyu kai alaiha akata wa huma muka tattara su ila rubatin zuwa wani tudu bilammin ra'ilil jamhuri wai muka kai su baitul muqaddas mafi yawan makaranta sun karanta rubuwa wa fatahiha rabuwa limni amirin wa asim ibn amir da asim sun karanta da fataha arlun a ƙasa madaukakiya hiya baitul muqaddas ita ce baitul muqaddas qala hu da ya faɗi wannan fassara cewa baitul muqaddas aka nufi li'annaha domin ita arfa'u jazail ardi ita ce mahi daukakar juz'o'in ƙasa wa aqrabuha kuma ita an mahi kusata su ila sama'i zuwa sama duk duniya gaba ɗayanta baitul muqaddas ya hi kusa ga sama wato duk shi attudu sauran duniya gangare na bisa hmm. ma ne ya ta ashara mila mil goma sha takwas ɗaya a tsakanin baitul maqdis da sama don haka ma wasu ke ganin nan na za a taron alkiyama nan za a hashar hmm. muka tattara su zuwa wani tudu wakila an ce kuma dimishka ake nihi ba baitul maqdis ba wa alaihi al-akasar kuma mahi yawan malaman tafsiri bisa ga cewa dimishka ne sun katai. qala ibn al-arabi ya ce wa huwa allazi ra'aytu an-nasa yu'ayyinuna tawaturan cewa dimishka ake nihi shi ya abin da naga mutane suna ayyanawa kuma tawaturan jere auli na mutawatir fi sabhil jabal can kasan duci garbiya dimishka yammacin dimishka mauli'un murtafi'un wuri madaukaki tanshaqqu minhu anharun azima wanda koranmu masu girma ke cagowa daga wannan dutse wakila an ce kuma misr ake ne garin misr li'anna quraha ala ruba don alqarin misr bisa tudani suke wakila an ce ramlatu falastin tudun nan na rairai na falastin ake nufi a ƙawalun kai malamai dai sun yi zantoci daban-daban ƙala fi gayatul amani ya ce cikin gayatul amani wal wajhu huwa al awwal amma dai na farko cewa baitul muqaddas aka nahi da ya fuska za ta karare ita wannan tudanya ma abuciya wurin zama ta makunan ya suƙiru alaiha sakinuha tana da zamnuwar da mazamnanta ka iya tabbata a kanta listiwa iha saboda ta wa kasarata shimariha da yawan ɗin ta wa ma'inin da kuma mare mari in jarin ruwa masu gudu au zahirin ko waɗanda ya nita rahul uri idanu nuna gani sai ya zama ma'in waɗanda aka gani da ido ya zan ainun na ijiya ba ainun na na marmaro ba fa'ilun ne bi ma'ana fa'il min ma'anar maƙwa tala daga ma'anar ma'ur ruwa sun zuba ba idan sun tafi tafiya mai nisa ba sun gudana ɗai kasan yan ruwa na yan kaɗan ba su kai nesa sai ƙasar ta jaye su da cewa sun tafi tafiya mai nisa ya nuna suna da yawa liku wata shi saboda ƙarshen ruwan wani mu daga rai ne aka ɗebo am an tafi sai na ni'im ta tafiya wai na yi tafiya mai nisa wa asluhu asiri ne al-ib'ad tawa shi shay'i ga abu aw bi ma'ana maf'ul ko ko shi ma'inu din fa'ilu ne da ma'anan maf'ulu ba da ma'anan fa'ilu ba min anahu daga anahu ne a daraka hu ya riskai da ainihi da ijiya kai ba da ya cin kai shi li zuhurihi saboda bayyana shi wa huwa tanbihun wannan faɗakarwa ne ala kamali ne aminci ga cikin ni'imomi ne har ya sauka muku da ruwa kuma ya bubbugar da su daga ƙasa idanu na gani ba na rijiya da abba ba ka ba ko kare ga sai san in ma tana da nisa ba ka ruwa ko ma'inu na waɗanda idanu na wai sama sama ga su suna gudana bi hazan ba mafatasta da wannan lafzi wanda ake bantacce cewa ma'inu ya ayyuhar rusulu kulu min الطيبات واعملوا صالحا إني إني بما تعملون عليم يا أيها الرسل التي ياكو من ذني كلوا من الطيبات كتي دقاء أركا كان أبو بوا ma'ana anna kulla rasulin hudiba bi haza fi zamani ko wani annabi an yi magana da shi da wannan a lokacin sa ba tattara su an kai an ka ce ya ayyuha rusul ba a'a kowane manzo zamani ne an yi magana da shi na cewa ya ci halal tsarkakakken abubuwa waɗanda ba ƙazamtacci ba ba haramtacci ba faye da hulu ta hatahu isa isa da ake magana kai ne ya shige ci dukulan aulawiyan shiga ta aulamin ba da aulawai balle shi da yana cikin manya-manyan manzanni ulul azin su biyar in dukkan manzanni an umarce su da haka ashe wa isa min ba da aula waya kunu ibtida a kalamin sai ya zan wata magana ta an ka fara zikirin an ambace ta tambihan don faɗakarwa ala anna ta haya ta asbabin na'ami ta nadar musu waɗannan sabubba na ni'ima na ɗayan itace da ruwa masu gudana ga hili lam takun lahu hasa ba ga isa bane kawai wa anna ibahata tayyibati lil anbiya'i da kuma cewa halatta dada dan abubuwa na halal tsarkakaki shar'un qadimun shari'a ta da taddade tun da annabawan farko wa iraduhu ala hadha alwajhi tuzga sai bisa ga wannan fuska da ya ataki da sami dan shi mai saurare shi kudurta cewa anna amran nudiya bihi jami'ar rusul cewa duk wani al'amari da an ka kira dukkanin manzanni da shi to haƙiƙun ya cancanta an yi haza bihi alƙi abinda dukkanin manzannin Allah ya umarci su da shi kaga abin nan kenan babbana kamata ya kariki ko kauli an ka ce dukkan malamai sun ittifaki kai ne kaga kenan babu wata mahita dama mahita inda take a ce wani mallami ya race ya ce kaza to dukkanin manzanni Allah ya ce su ci halal su ci abinci mai daɗi amma hana halal komi daɗin abinci kana iya ci in dai halal ba komi ka sha zuma ba komi ka ci nama ba komi ka auri mace mai kyau ka sai mota mai kyau ka gina gida mai kyau in dai da halal kake yi hmm. amma ko kasari ka ɓaci na wani ka sha silent. to an bato ne bisa ga wannan huska na cewa dukkanin manzanni an umarce su da shi don shi mai saurare ya rike abin da ƙarfi wa ɗayi ba tu abin da ake ce ma ɗayi ba tu alhalalat abubuwa na hala abin da an hala shi a ɗayi au koko ma tasalin zuhun nafsu duk abin da rai ka jin daɗi min ha na halal min al ma'akil na abinci wal fawakih da abubuwan marmari wa hiya salasatu aqsam su kashi uku akwai halalu, akwai saf akwai qiwam fal halalu abinda an halal allazi la yusallahu fihi wanda ba a saba ma Allah ba ci wajen nemo shi ba kwace an kai ba ba zalunci ba ba riba ba kuma ba a yi keri ba ba a yi yaudara ba in wajen ciniki ne ba ka yi keri ba ba ka yi yaudara ba ka yi alkusu ba in wajen bashi ba ba ka sa ruwa ba ya zama hala in wajen karɓana ba ka yi kwace ba ba ka wuce abin da an ka ce ka ɗauka ba to shi ne halal ba a saba ma Allah wajen nemo shi ba wasafi shi ko abin da asafi in tsake na allazi la yunsallahu fihi wanda ba a manci Allah ba ciki bayan ka samo shi ta hanyar halal kuma ba kamar manci alhukkan da Allah yake da su ciki ba ka ɗaya ka su to ya zan tsuntsa don akwai wanda ka samu abin ne ta hanyar halal amma kuma ya manta da cewa Allah na da alhaki ciki wal qiwamu shi ko abin ka ce ma qiwamu ma kun nafsa wa yahfazul aqala abin da zai riƙe rai daga faɗan na wani ko haɗama sannan kuma ya tsare hankali da akwai samun da ka tadda hankali kai ta abubuwa ba daidai ba saboda ganin kana da samu to ya zanga samu ya taru amma ya tsare ma hankalinka ka san girman na gaba kuma ka san haƙƙin na ƙasa ƙala fi gayatul amani ya ce cikin gayatul amani wa fihi ibdalur ruhbaniya ciki akwai ɓata ruhbananci wasu da sun kaba cewa wai sun ba su cin abinci mai daɗi ba su armen mata to ba haka bane manzanni ma da adda daraja ta karshe gun Allah an halatta musu dada da abinci in dai ta hanyar halal za su ci don haka cewa kai ba ka shan miya mai daɗi sallaba ake matu ba shi ne sakawa ba dan manzanni sun ci abu mai daɗi Allah ya halatta musu to ba kai wannan batawa na ga ruhubananci yi da a hanna tara wadda nasara suka tsago ba su sa takalmi ba su tuha masu kyau ba su armen mata ba su kwanci bisa shinhiɗa ba su cin nama ya ce allah ka ya halaka wa ba'al jahalatul mutasawwiha da sashin jahilan daga cewa su suhaye ne ba su kaci akai ha ba su aske gashi shi zamanin ga wannan zamanin nan in ta na maganar tattubi wa amalu saliha ku yi aikin kwarai bayan kun ci abinci mai daɗi kada kuma mutum ya ci abinci mai daɗi Allah ya halatta ma abincin ga ka ci kuma ka kasa bauta sai kawai kai dishin hida kai kwancin ka a'a ku yi aikin kwarai domin halal kamar setur ne ga abin hawa don ka cika tankin ka da ruwa ina zaka to kwacce ka ciki ne da haram bai iya bauta Allah amma in ya ci halal to ne zai iya bauta ko ku aikata aikin ƙwararren hurlin wa narlin da na farilla da nahila bayan ka ba da zakka ka yi sadaka bayan ka ƙara ramalana ka yi azumin nahila bayan ka yi sallar farilla ka yi ta nafila don ta ɗora ɗan abin da ya karu can tunda yana yawa cikin azumin naka na ramalana kila kana cince kana giba to na hila sai shi dan tadda ko mada <laughs> cikin sallar ka kana wasa wasi kana yan bibi bibi da yan soshi soshi to yana yawa hila ta tadda ko mada a cika gurbi hmm. wanda ka yi can hmm. fa inna hulma kasudu min zalika shi abin da ake nihi da salihan wannan fi inda raka kuma shi ka amfani gun ubangijin wa fihi isharatu a cikin nan akwai nuni ila annal amala salihah kenan aiki na kware la ya hasulu ba zai tabbatu ba illa ba da akalil halal tayyib sai da cin halal mai tsarki inni bima ta'maluna alim Allah ce ni masani nake ga duk abin da kuke aikatawa fa ujazikum alaihi zan saka muku akai wa huwa tahzir wannan tsoratarwa ne min muhalafati ma amarahum bihi daga saba ma abin da ya umurce su cewa abin da kuka yi duk ina sani zan saka muku da shi in mugu kuka yi in kwarai ciki akwai tsoratarwa ga cewa ku riƙe umarnin ga ku yi aikin kwarai don in kun yi mugu ha muna gani wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah وأنا ربكم فاتقون صدق الله العظيم واعلموا كما كسني أن هذه وأن الدين أنت مسلنشي أي ملة الإسلام الدين أن مسلنشي أمتكم شيني الدين أيها المحاربون يا قوة أنت ake zance da ai yajibu an takunu alaiha ya wajaba ku kasance akan wannan addinin ta musulunci ummatan wahida ku zama al'umma guda hali ne lazimi ai alhalinku kuna masu kadaituwa ku zama abu daya ai mutahidatan fil aqaid aqida ku ta zama guda wa usulul shara'i da asalin shari'a au jama'atukum ko ko jama'a ku ake nuhin ta zama jama'atan jama'a muttafiqa wadda ta daidaita alal imani akan imani wa tauhidi da dayan ta Allah fil ibadati ga bauta wa anna ita anna bi fatahil hamzati da fataha hamza wa tajdidin nuni anna hazihi linafi qira'a ce ta nafi wa min kasirin wa abi amri wa ma'amulun lima hazufin ma'amulun wani abu ne da an ka shahi kama kaddarna kama yadda muka kaddarta ai ya kaddara wa alam to anna nan ma'amuli ta ta ilam wanda yake babu shi amma shi malam ga tafsiri ya kaddara shi gashi na rubuci wa alamu ku sani anna hazihi ummatu wannan addini ita ce addinin ku na musulunci ummatan wahida ku zama al'umma daya aw ma'aduhun alama ta amaluna ko ko adabi ne ga cewa da inni bima ta amaluna alim ni masani nike ga abin da kuke aikatawa wa anna hazihi kuma wannan ummatukun addinin ku ce ummatan wahida addini daya wa qara'a ibnu amir ya karanta bi tahfifi wa an hazihi wa an hazihi sai ta zama hafafa daga anna saqiliya sunanta an ka shahe lamiru sha'an wato Anna annahu yadda sha'ani yake hazihi wannan millatukum addinin ku ummatan wahida addini ne guda kina dauko haka aka dashi wal kufiyuna kufa sun karanta bil kasri da kisra inna ba anna ba inna hadhihi alal isti'nafi bisa ga cewa wata jumla ta sabuwa an ka fara ba adahina ga inni bi ma na alif ba sannan kuma babu wa ga ta wa alamu ko sani ba ma'amulin wani amilina da an ka shahi ba a'a isti'nafi na na sabuwar magana da an ka fara in an yi kisra wa ana rabbukum Allah ce ni ne ubangijin ku fattaquni ku ji tsoro na fi mukhalafati amri ga saba ma umarnina wa shaqqil asa wa mukhalafati kalima da tsage sanda ta zaman ku abu guda wa mukhalafati kalima da saba kalima kar ku yi haka kar kalimar ku ta saba wa dangana kiran wani abu dangana kiran wani abu daban kalimar ku ta zan guda kamar yada abin bauta ku yake guda sannan al'umma ku ta zan guda kada ku tsage sanda wanga ya dau bangare wanga ya dau bangare wa qad lakum dan na riga na bayyana muku annad dina wahidun addini guda ne ai kama amarar rusula kamar yadda Allah ya umarci manzanni wa da mabiyansu bil ittifaqi da su daidaita akan abu guda shine akalul halal cin halal wa amalus salihati da aikata ayyukan kwarai haka za umiru haka kuma aka umarci su ummat bil ittifaqi da su daidaita alal dinil wahidi akan addinin nan guda na musulunci wacce ƙa'ima yace lati su masu kiyaye saɓa ma Allah to ka ji umarnin Allah saura suna su mata ni sun kai wannan umarnin sun daidaitai ko ba su daidaitai ba in mun dawo gobe za mu jiya in Allah ya so alhamdulillah al'ilmu inda Allah wala haula wala quwwata illa billah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allah ya saka ma malam da mahihicin alkhairi ne Allah ya ƙara mai lafiya Allah ya ji mahaifin ne ne Allah ya azzita shi magada daga cikin zuri'a ta yake da wanda yake yi mu kuma abin da ake karantar da mu Allah ya azzita mu ganewa kakin ainihi a ba mai addu'a addu'a da Allah kwamitin masallaci ya ce a faɗa ma mutane da masu tukuwa wa'azin sahi da na marece don Allah su bar hawa da mashin ɗin saman wurin nan akwai wuraren da an ka tanada wurin da aka ajiye mashin don kada ya zan ainihi aikin da aka yi su bata shi sannan wani ya aiko da sadaka alkur'ani yana son a sahi cikin addu'a Allah ya biya mai bukatu ne jiya kuma wata mata ta aiko da riyo da tabarma ta ce a ba mallan tana son a sanya ta cikin addu'a Allah ya biya bukatu Allah ya sa mu dace to masha Allah wani bawan Allah kuma ya ba da sadaka na roƙon a sanya cikin addu'a za mu kira dan uwa mallam Bashiru Mainiyo a malam dan uwa malam Bashir Mainiyu domin yayi addu'a kada a manta a sanya waɗanda ajigon asasa wannan masallacin da waɗanda suka ba da gudunmuwarsu ha Allah ya kawo masallacin haka Allah ya sanya ladar aikin cikin ma'auninsu 对对。